yayin da katafaren kamfanin facebook ke neman janyo hankulan sabbin masu amfani da shafinsa ya sai fitacciyar kafa sadarwa ta tbh wadda take fitacciya ga matasa abinda tbh ke nufi shine to be honest a turance wato a hausa kuma shine a gaskiya Ab'in da yana bayo matasa damar amsa wasu tambayoyin zaɓi katika akan abokansu abokan kuma daga baya su samu sakamakon sama da matasa miliyan biyar ne suka sauki app ɗin suke amfani da ita a wayoyinsu inda suka aika da samar sakonni biliyan guda a 'yan makonnin nan a cewar kamfanin tbh duk da yake dai wannan kafa ta fifice ga matasa amma kowa da kowa na iya amfani da ita ba wai sai matasa kaɗai ba wannan app dai na ɗauke da hanyoyi da mutane za su iya yaba wa junansu wanda suka haɗa da tambayoyi irin su waye ya fi kowa murmushi mai kyau da waye ya fi baka dariya duk waɗannan domin samar da hanyar da matasa za su iya samun ƙarfin gwiwa a kansu facebook dai na ganin yana da alaƙa da kamfanin tbs ganin cewa baki ɗayansu suna kan tafarki guda ne wato haɗa kan al'umma.